Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. 'Yar takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta zanta ta wayan tarho da waɗanda suka taimaka wa yakin neman zaɓenta, inda ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James coney laifin rashin samun nasarar zaben shugaban ƙasa. Tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin saƙonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen amurka ya na yakin neman zaɓenta kusan dukkan kididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zababen shugaban ƙasa donald trump da wajen farin jinin jama'a to amma sai donald trump ya samu nasarar da ya baiwa kowa mamaki jiya asabar hillary clinton ta faɗawa waɗanda suka bata taimako cewa Nazarin jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa wasiƙa da Daraktan FBI Mr. Comey ya aika wa Majalisar Dokoki cewa hukumarsa ta gano wasu saƙonnin imel kwanaki goma sha ɗaya kafin zaɓe shi ne ya rauna na farin jininta wajen jama'a. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya a Asabar da Maraice a kan wurin ibadar 'yan Sufi da ke dankare da mutane a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. da ya kashe akalla mutane 43 da na kimamin mutane 100. Shaidan gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai karu. Ɗaruruwan mutane suna wurin lokacin da bam ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazara kilomita 100 daga garin hub da ke kan iyakar ladron Saint. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikkata. Wani jami'in wurin ibadar sha Nurani ya ce yawancin waɗanda suka ji raunin tana cikin mawuyacin hali. Duk ranakun Asabar da Lahadi ɗaruruwan 'yan Sufi sukan taru a wurin ibadar suna gudanar da wasu hidimominsu. Wannan shine hari na biyu da aka kai cikin makonni uku da suka shige. Hare-haren da ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ake da alhakin kaiwa a Baluchistan. A can kasar Afghanistan kuma wani wanda ake zaton ɗan harin ƙunar baƙin wake ne na ƙungiyar Taliban ya tarwatsa kansa cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin Amurka ke lura da shi a Bagram jiya Asabar da safe. Ya kace Amerika guda hudu da na sojojin Amurka goma sha shidda da wani sojan ƙasar Poland. Sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gabatar na cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya kashe sojojin amurka guda biyu da wasu 'yan kwangila amerika guda biyu waɗanda suke aiki a cikin sansanin kafofin yada labaran afghanistan sun ce an kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin mai harin ƙunar bakin waken ya yi shigar burtu kamar lebura ne da ke aiki a sansanin da ke arewa da kabul babban birnin ƙasar Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ci gaba da yin zanga-zangar zaben Donald Trump jiya Asabar a duk faɗin Amurka. Masu zanga-zanga kimamin dubu biyu ne suka jerin gwano zuwa ginin benin Trump da ke birnin New York jiya Asabar da rana, dauke da alamu kuma suna ta kururuta cewa ran baƙar fata yana da muhimmanci kuma shi ba shugabansu ba ne. An shirya yin ƙarin zanga-zanga a dandalin Facebook jiya Asabar a duk faɗin ƙasar a wurare kamar Kentucky da Michigan da Las Vegas da kuma Seattle. Da sanyin safiyar jiya Asabar zanga-zanga ta bige da zama Zoma a Portland jihar Oregon. Haka kuma a jiya Asabar ɗin ɗaruruwan Jamusawa da Amerikawan da suke zaune a Jamus suka taru a birnin Berlin kusa da ƙofar Brandenburg da ofishin jakadancin Amurka. domin zanga-zangar zaben Donald Trump. Suna mai faɗin cewa manufofinsa za su raunana 'yanci da kuma hakkokin jama'a. An dai fara yin zanga-zanga sa'o'i bayan da aka tabbatar Donald Trump ya lashe zaɓe, kuma tun daga lokacin ake yin zanga-zanga a kulle yomin. A halin da ake ciki kuma an ba da rahoton aukuwar al'amura na nuna bambanci ko jinsi na a makarantu da jami'o'i cikiya da kururuta white power. Yawancin masu zanga-zanga sun ce suna da niyyar ci gaba da yin gangami da zanga-zanga har zuwa lokacin da za a rantsar da sabon shugaba a ranar 20 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu. To a yayin da a nan Amurka ana zanga-zangar zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa, a can ƙasar Koriya ta kudu kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da babban gangamin buƙatar a tsige shugaban ƙasar Hwang he 'Yan sanda a birnin Seoul sun ce kimamin mutane dubu mai da santin ne suka yi zanga-zanga da ta zama zanga-zanga mafi girma da aka gani a ƙasar tun shekaru talatin da suka shige. To amma waɗanda suka shirya gangamin sun yi ƙirarin cewa mutane miliyan guda ne suka taru. 'Yan makarantar sakandare da masu aikin coci-coci da ake cewa nan da turanci da manoma da waɗanda suka yi ritaya da matasa da ba su daɗe da yin aure ba tare da 'ya'yansu su ne suka yi jerin gwano a gaban kofar fadar shugaba suna ta kururuta fangen hai yi murabus suna busa ham da kuma buga ganga. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yama masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Duk da cewa an samu ci gaba a ilimin ɗiya mata a arewacin Najeriya har yanzu da sauran aiki a gaba, in ji shugabar makarantar sakandare ta zannan gwandu Hajiya Hauwa Abubakar, wacce ta yi magana da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Abin da zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fanni ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauki kwarai-kwarai amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli saboda duk lokacin da te zagaye na makarantun ne to idan ni kauyuka ƙauyuka na kan te firamare school ɗinsu in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka te kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu diba bukatotin da aggare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na te wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata ciki asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan an ka same shi da ya shi da an ka tara mini mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu kuyi suka ce malama an ta taho ba ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan ƙauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce yamma na can gona wasu na can suna da hakin gwabe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa kun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyan ku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da walakanci ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura tarihi mata masu cikakka ni ce da baku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ni to yanzu ku mi a shawar da kun ka yanke ku don ku ta wanka kangi sannan kuma ya kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar kwadanta ba malamai ku guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya ma mata boko ne faɗa musu kace lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun ta wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi nace ai ku kuka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka iya mata gaskiya ana da buƙatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga mace tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in an samu mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so batir batir ba bukatar shawa na ɗiya mace yar uwarta babu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ko dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samun a mata su samu karfin zuwa makaranta to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan ganamu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wa wanka abu matsaya don wallahi in an ka haka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta yi sauran haka in an ka yi haka nan an ka tara malamai an ka yi training ɗinsu an ka yi mitin an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin ɗanai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taɓa gwada haka nan gaskiya da daɗewa kuma an ka samu nasara don nan ba na mantuwa nan kebbi akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na sokoto kebi zamfara nan an ka taho an ka yi lakca ɗigga an ka yi faɗakarwa nan a ga fultakanik lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sa ni na yi firizantin wannan fifa ɗit ni na to na yi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limamai da malamai na hito na yi musu bita na musu karantarwa na musu komi nan wurin nan takardar da ni buga ta wadda ya kamata duk na yi bayanin muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai ya wanda ya tashi ya ce mini shi a kaina akan yadda sun ka wai ga ni karamar yarinya an to an tara uwayena da kakanni da dattijawa na taho na faɗa musu abin da ba sani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alkawali da sun koma gida gaskiya za su sa su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su to da shike su hakimai eh, kwayan kasa kika yi magana kwarai lokacin ba su an ka eh, tara an kai musu wannan fadakarwa wani irin kira zaki wa su uwaye mata su uwaye mata mm. ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta TV da rediyo a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce mana mu biɗi ilimi wallahi ilimin gari aka cewa boko boko ba boko aka nuhi ba ilimin boko inda ya kayi shi don Allah don ka taimaki al'umma wallahi ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum manyan fa'onas mahi alkhairin ku wanda mutane ka amfana da shiya to wa bai son ya zamo mahi alkhairin al'umma a amfana da shiya don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki ci gaba yake da ci gaba lahira ki ji daɗi ki yi kokari kake ba ki jahila ki ba ta ilimi na Allah da na boko kuma ki kasance ana cin amfaninta babu za a yi tana zaune gida sai ta te daji babu ilimin Allah babu na boko ke gade duk wanda bai da ilimi wallahi ɗiya ne bane ya ci su wanda bai da ilimi bai da komi to wallahi al'umma ma za su wahala da shi hakan ga abin da naka ba waye mata gaba ɗaya shawara su yi ƙoƙari su hidda ɗiyansu su sa su makaranta kuma su yi tsaye su ga sun kula da ilimin nan nasu duka ɓangare biyu a samu na Allah a samu na boko a samu idanu biyu haka ilimin boko inda ya kayi shi don Allah don taimakon al'umma don a amfana da kai a ci amfaninka Allah zai baka lada. kakka yi shi da wata manufa in manufa ka kai dai za ka shiga wannan don sana'a ce da shike muna da 'yan mata da kike ganin suna yawo mm. shoshi ina ne yawon maza su ba su ga talla ba su ga amfani ga uwaye ba su ga amfani uwayen su to gaskiya kiran da zan yi talla tana da matsala kwarai talla ta zamo ta ba da matsala fiye da kashi 90 bisa ɗari bisa ga amfani da talla ka kawo duk wanda ya dibi da 'yan mata ka yawon talla ke gade sun samu matsala babu ba su zauna gida sun ka samu tarbiyyar iyayensu ba ba su zauna gida sun ka tayi iyayensu aiki ba ba su makaranta Allah ba ba su taimaka suna can suna ganin wata tarbiyya can ta garka sannan kuma duk dan talla da wuya ke ga wadda ba ta hulɗa da maza don dole aza ma sana'a namiji na zai kiran ka kuma tsakanin diya mace da ɗan namiji ba a sannan fashin suna kana akwai matsala dole a tsaya a yi ciniki ta yi mai da rahama na aka sa matsalolin haka don lalacewa diya mata abin da mun ka kula da shi yan ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace tallace na wani zai sa ka ɗaki kai min ɗaki shi ɗan nan don haka ga ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da suka kasawa garka ko a tocin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi don in sun ka lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Ko a baya bayan nan na tattauna da Hajiya Najat Muhammad lokacin da ta kawo ziyara nan sashen Hausa na muryar Amurka kan matsaloli da suke hana ruwa gudu wajen ilmantar da ɗiya mata a arewacin Najeriya. Abin da zan iya ce shine, kaga misali mu a al'ada. Hakika in aka haifi yarinya, wato abin da ake fara tara mata shine tasa, kwanuka, tangaraye na aure. Hmm. Ka ga saɓanin kudu. kudancin Najeriya. Ni na ga wata mace 'yar dako da 'yarta tana Ingila da kuɗin dako. Na san likitan da uwarsa kitso take tana sai da burodi a gindin gada, amma ya zama babban shahararren likita a ƙasa. Ba za ka samu irin wannan kishin da jajircewar a arewa ba. Me yasa? Ah, to saboda na farko akwai al'ada. Al'ada cewar ba ilimin ne ya dame mu ba. Ba ba wato ba shine muhim ba. duk da yanzu kwarai-kwarai matuka kowa ya gane cewar in baka da ilimin abubuwa da yawa na nakasa na taushewa na talauci na koma baya suna ta tare da kai saboda haka suna ƙoƙarin 'ya'yansu makarantar amma ba za su iya biya wa 'ya'yansu kuɗaɗe wato na makaranta a ko su yi wahala kwatankwacin na takwarorinsu na, na, kudu don 'ya'yansu su karatun ba saboda abin da suka sa a gaba ba maganar ilimin ba ce ba shi ne ya fi mahimmanci ba amma ni nan na fi ganin laifin gwamnati saboda me saboda ka gani da audu bakwani na sani na san akwai wasu wanda muka yi karatu tare da su waɗanda a kasuwa ranar kasuwa eh. ake zuwa ya sa 'yan sanda a zagaye a ɗauki yara dole a je a sa su a makaranta a sa su a makaranta kwana mata da maza duk na san waɗanda sun zo sun zama manyan mutane yanzu a ƙasar mu waɗanda a kasuwa aka je aka kamo su kuma akwai wato ingantaccen ilimi to amma yanzu ba ingantaccen ilimin ga talauci ba yanda za a yi mutum kullum abin da yake tunani abincin da zai ci kuma ku yi haƙuri maza da yawa sun ɗauki nauyin kula da 'ya'ya sun bar wa matansu mata ne yanzu kusan suke yin komai suka je gidajen mutane ni na sani ni daga kano nake ba wanda zai min wani abin nan da yawa har a cikin birnin kano za ka ga cewar mata an basu a cikin wahala matukar wahala ta yadda za su ci su sha su kula da 'ya'yansu za ka ga mafi yawa mata su ne ma suke neman yadda za su kai 'ya'yansu makaranta ko mu waɗanda muke Allah ya bamu yadda za mu yi alhamdulillahi idan ka je makarantu kamar a ce eh, ranar ziyara ran visiting mm. idan ka je visiting din yara kashi tamanin daga cikin ɗari na waɗanda suka je visiting din yara zaka ga mata ne mazan ba su damu ba to saboda haka zaka ga cewar eh, nauyi ne wanda aka azawa mace wanda ya fi ƙarfinta tana tunanin abin da za a ci a sha tana tunanin ya za a yi ta biya kuɗin makaranta ko islamiyan nan ma akwai wahala mazan nan rashin zuwan su rashin ɗaukaka ko eh, sa muhimmanci kan karatun ‘ya'yansu nan saboda menene a fahimtar ki in jahilci ko al'ada ce shekara sittin da samun yanci ha yanzu eh akwai akwai ba zan kira zahilci ba amma zan iya kiran san kai eh san kai ne idan mutum yana tsananin san kansa baya son ɗaukan nauyin da ubangiji ya ɗora masa to irin wannan abubuwan ne suke faruwa amma ba za ka ce jahilci ba don sun san darajar abin sun san daraja dan saboda ko ubangiji ya faɗa mana ba yadda za a ka haɗa makaho da mai ido kowa ya san amfanin ilimi kuma ko nan amerika yanzu duk abubuwan nan da muke gani da na'urar nan da komai da kyan ƙasa da tsaro da komai ai ilimi ne ya bayar da shi idan ba ilimi ba za ka samu hukuma ta gari ba saboda hukumar ma jahila ce to saboda haka duk wanda ya ce bai san mahimmancin ilimi ba yanzu ƙarya yake sai dai kawai dai ba a damu ba ne mutum sai ya ga in ya samu shi kenan kowa ma ya mutu Daga jihar Katsina kuma Zaharaddin Sani Funto ya aiko mana da rahoto kan kira da hukumar kula da ilimin manya ta jihar ta yi ga kungiyoyi daban-daban da club club su yi rijista da rassanta da suke kananan hukumomin jihar 34 domin su kawo da jahilci. Ahmed Ahmed Doki shine babban daraktan hukumar kula da ilimin manya a jihar Katsina ya buƙaci al'umma da su miƙe tsaye wajen ganin cewa sun kawar da jahilci ganin cewa mafi yawan abubuwa suna tafiya ne da zamani. Mai girma gwamna na jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya ba mu ƙarfin gwiwa ya ce duk inda ake bukata wani an zuwa mu je mu buɗe saboda abu ne na talaka ya iya rubutu da karatu cikin sauƙi hankali kwance, to duk mun duko ko ina duk inda muka samu irin kungiyoyin nan muna buɗe azuzuwa wurin kaga kamar vigilant group hmm. su da kansu suka yi haɗin kai da gaba ɗaya duk lokacin gama talatin da hudu ko ina da muka buɗe musu azuzuwa su ma muna kira ga duk sauran kungiyoyin duk wanda ke da wannan duk inda ake bukata mu a shirye muke aiki muke nan gwamnatin nan tana son mu jama'a su samu ilimi jama'a su yi kokari su rika neman neman shi muna da wurare ko ina duk lokacin gama da ka sani akwai akwai ma'aikatan mu akwai ofis din mu su je wurin su ce suna so da rijista kaza ko in kungiya ce muna so mu bude ajin yaƙi da jahilci jami'an mu za su je aikin su ne su ce su buɗe musu aji to a yan kwanakin nan mun ga ba ku zauna mai sawa zai so ya ji kuna duba yadda hidima wannan ilimin manya take kenan ka san ƙarshen shekara ne akwai abubuwa da yawa wanda jarabawa ta matsu wanda muke son mu samu rikod na wannan shekarai dole ne mu rika bi muna tabbatar da azuzuwan sun ta daidai saboda jarabawa mun kusa aika da kuma mai girma gwamnati dama ya ce mu gyara kayan kahin ma na waje su zo su gani to shine muke ta bi duk lunguna lunguna duk inda ajin mu yake muna muna zuwa yanzu muna diba mu ga aikin da suke bukata da sauransu kuma insha Allah kayan aiki ne kwanan nan mai girma gwamna zai zai turo mu kayan aiki mu ba jama'a to ya karatun ilimin kwamfuta me ake ciki yanzu eh akwai wani magana saboda akwai kungiyar UNESCO ta kasa wadda ta biyo ta hanyoyin ma'aikatar ilimin manya ta kasa wadda suka zo suka buɗe wata santa ta gwaji a nan Katsina to wanda ma suka kawo mu kwamfutoci guda hamsin to wannan santa ita ce ta gwaji tana bukatar mu kan mu zo daga baya mu buɗe santoci ci irin wannan wanda nan gaban Allah da jiha muna sa ran in Allah za ta bude irin wannan ilimin kwamfutar nan in Allah da za mu za saka shi duk ajin mu na yaƙi da jahilci da muke da muke shi haka muke so saboda abu ne na zamani jama'a su iya rubutu da karatu da lissafi kuma su iya kwamfuta to ya wancan tsarin na karatun rediyo har yanzu ana yin shi karatun rediyo kwarai ana yi ne makara inganta shi akai da duk azuzuwan rediyon nan guda 136 muke da su kowace lokal gamman akwai hudu na maza biyu mata biyu to yanzu da Hausa su suke to yanzu gwamnatin tarayya a ƙarƙashin unesco da ma'aikata ilimin manya ta ƙasa sun ƙara tsarin abu yanzu an shiga ajin turanci saboda haka in mutum ya ajin hausa kuma akwai ajin turanci na literacy ba rediyo wanda shine kwanan nan suke so su haɗa kai da fm stations duka na ƙasa su rika broadcasting wannan lessons din mutane waɗanda suke da sha'awa ta yaya za su register za su yi da ku koko su je aji na kusa da su duk lokacin karatun rediyo din eh, duk ma'aikatan mu in in suka je gudu za su ba su bayani da sun kai mutum sha biyar ishirin sai a kai musu aji kusa da su alhaji isa yusuf funtuwa wanda yake zama a matsayin shugaban makarantar kimiyya da fasaha da ke da yi. ya bambance matsayin ilimin manya da na yaƙi da jahilci to shi ilimin manya da ilimin yaƙi da jahilci dukkan su ana iya ce musu na manya ne amma suna da gurup gurup shi na yaƙi da jahilci fi yawan su ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba to Binsa ake yi saboda su ba su da wani takamamman aji inda suke sana'a nan shi malamin da zai koya musu yake zuwa yana samun su idan manoma ne zai same su a gonarsu sai su yi kungiya sai su ba da wa'insu ɗan lokaci nasu wanda shi zai rika zuwa yana koya musu a wannan gonaki nasu shi kuma ilimi na manya ilimi na manya kaga kamar misali akwai wanda zai fara karatu sai bai ida ba to kaga har ya je ya aure ko ta je ta aure har ƴaƴanta sun girma to ai kaga ba za ka maida su secondary school su zanna tare da ƴaƴanta ba sai ka kai su irin center for continued education ci gaba kamar irin waɗanda za ka ga ma'aikata ne sun fara aiki tun suna da irin wato takardar shaidar karatun sakandare kuma yanzu za ka ga suna koma irin manyan makarantu domin ƙaro karatu su za ka iya ce masu ilimin manya tun da kila shekaransu har wuce irin na yara ma wannan ilimin su na manya ne to su ma za ka ga sun gama sakandaren kuma suna iya zuwa masu ci jarabawa har su ƙara komawa jami'a haka shi ma za ka samu wani ya fara aiki da ilimin sakandare amma sai ka same shi a yau yana da digiri ɗaya ko digiri biyu to shi ma za ka same shi cikin babba ne shi yana daga cikin ilimi na manya wanda mutum yake nema da kanshi to a bambancin su kuma da wancan kaga shi na yaƙi yaƙi da jahilci su bin su ake to shi kuma na wannan na adult education din nan su kuma su ke bi to matsayin ku na masana ko akwai wata shawara da za ku iya ba mahukunta dangane da waɗannan ilimi musamman ilimin na yaƙi da jahilci da kuma ilimin shi manya din shi dai na yaƙi da jahilci dole ne ga dukkan ɗan ƙasa ya sami ilimi aƙalla zai iya karatu zai iya rubutu wannan ya zame ma gwamnati ya zai mata dole kamar su waɗanda ake ganin cewa gwamnati ya zama mata dole ta basu wannan ilimi to su ta za ku janyo hankalinsu ganin cewa wasu za yi kamar ba su da sha'awar su su irin wannan karatu sun gwamnati su ta zama kamar cikin jahilci shi mutum ai sai ka jawo shi ka sanar da shi kuma ka bashi wani ilimin da zai fahimci cewa karatu da rubutu yana da muhimmanci kuma in ka lura mu a ƙasashenmu yanzu ba ma irin kamar a ƙasar hausa za ka ga mutane sun dage su koyi koyi karatu da rubutu zamani da ya zo aka samu ci gaba waya ɗin da kake gani ta tilasta mu mutane dole su koyi karatu kuma su koyi rubutu saboda dole sai ka karanta lamba kuma dole kana nan sai ka karanta sunan wani mutum da ya kirawo ka za ka ga mutane suna ta kokawa su koyi wannan zahardin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya masu da wannan allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yarda sa za mu sake dawowa da wani wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. ta takarar shugaban amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta zanta ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa yakin neman zaɓenta kuma ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka fbi james comey laifin rashin samun nasarar zaben shugaban ƙasa tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin sakonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen amurka ya raunana yakin neman zabenta Ƙungiyar ISIS ta 'yan ta'adda ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya a Asabar da maraice a kan wurin ibadar 'yan sufi da ke dankare da mutane a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan da ya kashe akalla mutane 43 da kuma rauna na kimamin mutane 100. Shaidun gani da ido da likitoci sun bayyana tsoro akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai karu. Ɗaruruwan mutane suna wurin lokacin da bam ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazara kilomita 100 daga garin Hope da ke kan iyakar lardin sind Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.